من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين لا رقم الله سبحانه وتعالى da أمانك يا mana kyawawan الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fita duniya da lafiya ina jin an taba shi amma. na'am alhamdulillah Allah ubangi ya kawo mu yau talatin daidai ga watan jimada al'ula a na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da goma ga watan uku na shekara ta 2016 miladiya a kamar yadda aka aiko ɗazu sarkin musulmi ya sanar cewa gobe ne ɗaya da izinin Allah ga wata na? eh agogo wannan ba amma a haka aka aiko ɗazu Allah abin mana muwafaka da yi wa rayuwar albarka to ga munan dai a littafin nan dai a ƙa'idu shi'ati al'imamiyyati al'ithmai a shari'a a ƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a inda za mu tashi a tambaya ta casa'in da biyar yau wanda take cewa hal yujadu baina shuyukhi shi'ati ikhtilafun fi adadi al-a'imma shin akwai sabani tsakanin wato shehunan shi'a game da yawan limaman nan nasu kullum dai muna ji goma sha biyu goma sha biyu goma sha biyu shin sun ma yi ittifaki cewa su goma sha biyun ne ma shine tambaya ta yau malam da aka tambaye shi mawallafin littafin ne ce na'am eh akwai saɓani kwarai da gaske su kansu 'yan shi'an ba su haɗu ba kansu bai haɗu a kan cewa su goma sha biyu ɗin ne daidai ba wato shi ma ya fara da cewa ba a ma san adadin ba sai aka zo aka bayyana adadin sai aka zo aka ƙara yawansu sai aka ƙara zirawa kuma haka haka mala ya ce faƙadiftaral kulainiyu wato malaminsu kulaini ya ƙirƙiri wani wata magana ya danganta ta ala abi ja'afar da abu ja'afar as-sadiq Allah Ubangiji ya rahamce shi annahu kala wai ya ce alhalin san bai faɗa ba ya ce wilayatullahi wato shugabancin Allah a sarraha ila jibrilu alaihi salam Allah ne ya sirranta wa jibrilu game da shugabanci wanda zai zama zamanto shugaba ba mutuwan manzon Allah sallama Allah ne sirranta wa Jibrilu a asirce ya faɗa masa wa asarraha Jibrilu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi kuma Jibrilu ya zo ya sirranta wa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asarraha Muhammadun ila aliyin shi kuma annabi sallallahu alaihi ya zo ya sirranta wa sayyidina Ali al'amuran shugabanci da waɗanda za su zamanto shugabanni wa asarraha aliyu ila man sha Allahu shi ma sayidina ali sai ya zo ya sirranta ma iya adadin waɗanda ya so Allah ya so ya sirrantawa duk abin aɓoɓɓoye ne aɓoɓɓoye ne aɓoɓɓoye ne an kya bayyana shi wannan maganan ku duba usulul kafi mujalladi na biyu shafi na nawa bakwai kitabul imani wal kufri littafin da yake fayyace ma'anan imani da kafurci babi na goma babul kitman babin da yake nuna ci an ɓoye al'amarin shugabanci aka iya bayyana waye shugabanni to kun ga wannan riwaya da wannan ƙaulin bai haddace waye ba ne balle ya haddaje su nawa ne talal mazin da rani akwai ni babban malaminsu mai suna mazin da rani ya ce shugabancin nan dai min auladihi tahirina yana daga cikin ‘ya'yansa tsarkakakku’ wa ahli sirri minal mu'minina wato yana daga cikin ƴaƴan manzo Allah wato jikokin manzo Allah ƴaƴan sayyidina Ali tsarkakakku da kuma wani sirri ne daga cikin mumunai an ɓoye akwai waɗansu mumunai individuals akwai mumunai sannan akwai ƴaƴan kuma shi sayyidina Ali tsarkakakku wato jikokin manzon Allah to kaga anan an nuna abun ba a yi restricting din shi ba a takaita shi kan ƴaƴan gidan shi shi kadai ba har ma an ce akwai waɗansu me mumunai wa ahlu sirri minal muminina ku duba sharhu usulil kafi mujalladi na tara shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyu falam tuhaddid hadhihi riwaya idan muka lura da wannan riwaya bata iyakance mana yawansu ba walal ashkas kuma bata bayyana mana suwaye ba ne, specifically suwaye ta yi nemin ɗinsu ta ce wani da wani da wani ne a'a an ce dai 'ya'yan gidan shi da waɗansu wanda aka sirrantawa daga cikin mummunai. ba a faɗi guda nawa ba ne sannan ba a faɗi suwaye ba ne by name faka annal amra gaira mustaqirrin to al'amarin dai wato bai tabbata musu yadda suke so ba al'amarin bai zo musu a yadda suke so ba fitilkar fatara a wannan farko-farkon lamarin allafi, wubi, a fiha hadal khabar lokacin da aka sanya wannan labari aka samu wannan labari abun bai musu seti ba bai musu yadda suke so ba sun matatawar al'amru he suka ƙara kuma haɓaka abun inda shiyuhi shi'a shehunan shi'a sai suka ƙara haɓaka abun domin a sama masa hanci amma an bar abu blank ba a faɗi sunawa ba ne ba a faɗi kuma suwaye ba ne suwaye sunansu to wannan abun ya dame su a wannan lokacin sai suka ƙara haɓa aka abun domin su saman ma abun hanci Fa fawujidat riwayatun daga baya da first step sai aka samu waɗansu riwayoyi da suke tabbatarwa ta ja'alul a'immata saba'a wanda a farko sai aka ce su bakwai ne kawai limaman wata ƙulu suna cewa sabi'una na bakwai ɗinmu shine ƙa'imuna shine mahaji shi ake kira alƙa'im al'imamul ƙa'im su shida ne na bakwanmu shi ne mahadi alƙa'im wanda zai taso a ƙarshe zamani wa hada mastaƙarra alaihi al'amru inda al'ismailiyya wannan akwai waɗansu sect daga cikin shi amma akwai waɗansu ɓangare wanda ake kiransu ‘yan ismailiyya su ma da su ma wani reshe ne daga cikin reshen shi'a akwai zaidiya akwai ja'afariya akwai imamiya akwai fatimiya akwai abun na ismailiya su ma suna nan classes wannan maganan ku duba rijalul kashi shafi eh, mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da talatin da tara mu duba kuma biharul anwar can ɗin ah, biharul anwar mujalladi na 48 sai shafi na 260 tarihul imami musa a ƙarƙashin tarihin imamu musa binu ja'afar ƙarƙashin tarihul imamu musa binu ja'afar to za a samu wannan ɗin inda suka fara da cewa su bakwai ne ina fata an gane da kyau walakin sai dai lamma zada da adadul a'imma yayin da adadin limaman ya ƙaru aksara indal musawiya a wajen 'yan musawiya su ma waɗansu ne sex ne daga cikin shi'a wanda ake kiransu musawiya masu bin wani musa awil qat'iyya wallati sumiyat bil ithnai ashariyya wanda ake kiran su limamai goma sha biyu sul'ani hadha nasul anifu dhikri mab'ata shakkin sai aka ƙara aka ƙara sai suka ɗara bakwai a bakwai aka tsaya sai aka ƙaro mutum biyar kuma aka shigo da su sai suka zamanto goma sha nawa sha biyu to sai riwayan nan kuma da ta tabbatar cewa su bakwai ne kuma sai abin ya zamanto al'amari ne na shakka kuma ana shakkar riwayan da ingancinta mab'asa shakkin fi aqidatil imama sai abun ya sanya musu shakka game da aqidan malimaman lada atba'i hadhihi ta'ifa ga masu bin wannan bangaren su suka ƙara mutum biyar suna shakkan bakwai ɗin nan sai suka ƙaro biyar suka zamanto sha biyu wa hawala mu'assisul mazhabi shi'i wanda suka assasa mazhaban shi'a suka yi ƙoƙari sosai a takhallusa yadda za su kuɓutar da kansu su zille su zare kansu minhu wa nafyu shakil atba'i bi isdar riwayati taliya domin su yi kokarin kore wannan shakkan da mabiyansu suke yi sai suka kawo wata riwaya ita ce an dawudar ruqi qala قلت لأبي الحسن وداود الرقي يتي ياتي وأبو الحسن الرضا جعلت فداك Allah ya sanya ni fansa a gare ka innahu wallahi na rantse maka da Allah ma yaliju fi sadari min amrika shay'un wato babu abin da zai wato shiga cikin zuciya na na shakkan wani al'amari ka koda kaɗan sai dai ni dai illa hadithan sami'tuhu sai dai wani hadisi ne da na ji shi da bai mun ba min zurai'in min zurai'in yarwihi an abi ja'far qala li sai yace mun wa ma huwa menene wannan hadisi? qala yace sami'tuhu yaqulu naji fa yana cewa sabiuna qa'imuna insha Allah limaman mu fa bakwai ne na eh, bakwai din mun kuwa shine mahadi insha Allah ku sai ka insha Allah kala sai ya ce eh to sadakta ka faɗi gaskiya da ka ce haka ka ji din gaskiya ne su bakwai ne wa sadaka zuraihun shi ma zuraihu da ruwaito wannan riwaya da ta tabbatar da cewa limaman bakwai dai shi ma ya yi gaskiya wa sadaka abu ja'afar shi ma abu ja'far da ya ba da labarin ya yi gaskiya fasdattu wallahi shakkan ya ce wallahi sai na ƙara shakka akan al'amarin kuma Maimako in warke sai shakka ta ƙara mun yawa kuma kala sai ya ce kala li sai ya ce mun ya dawudu binu abi khalid ya kai dawudu dan abu khalid ya kai dawudu dan abu khalid amma wallahi wallahi yanda al'amarin yake laula anna Musa qala lil alimi da ba don annabi Musa ya ce ma wannan malamin da Allah ya haɗa shi Khidir kenan wanda annabi Musa ya je bi shi ya ce hal attabi'uka ko ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan yace da ba don ya ce wa malamin satajiduni insha Allahu sabiran ma sa'alahu an shay'in ya ce sha Allah za ka same ni mai haƙuri da ba don ya ce in sha Allahu in nan ba to ma sa'alahu an shay'in to kaga ya ce in sha Allahu zai same shi a mai haƙuri amma ya same shi a hakan In sha Allahu din kenan ba ta yi ba ku duba abin da yake so ya ja shi kenan ya ce to inda kuka ce in sha Allahu bakwai din ne to nan ma sha Allahun bai yi ba ina ko ba ku gane logic din ba eh ai da annabi Musa bi annabi Khidir ce akramaka la nazo zan bi ka ne ka sanar da ni daga ilimin da Allah ya sanar da kai yace wani eh ba za ka iya yin hakuri da ni ba yace akramaka Allah satajiduni insha Allah in Allah ya yadda za ka same ni a mai hakuri kuma wala a asilaka ba zan taba saba maka umurni ba da Allah ya yi hakuri da ya ce to in ka bi ni karka tambaye ni game da wani abu in ka gana sai ni da kaina in na faɗa maka amma annabi musan ya yi duk da cewa ya ce in sha Allahu kuma ya ce ba zai saba ba ya bi ai da ya kashe yaro ya tambaye shi ya kai huda jirgin nan ya tambaye shi ya gina abin nan ɗin kada ya tambaye shi ya ce to yanda annabi Musa ya ce in sha Allahu ba zai yi ba ko ba zai saba masa ba ya zo ya saba to kaga kaman in sha Allahu din nan ba ta yi ba to a yanda aka ce wa sabi'una na in sha Allahu na bakwai din mu shine mahadi in sha Allahu to nan ma in sha Allahu ita ma ba ta yi ba saboda haka akwai addition kenan mutum biyar wato in sha Allahu da aka faɗa nan bai kulle bai kulle kofan ya mai da su bakwai din ba shine logic din <laughs> ya ce to kaga satajiduni insha Allah sabiran ma sa'alahu an shi aida ba zai tambaye shi ba amma ya tambaye shi wa kadhalika abu ja'far alaihi salam yace laula an qala insha Allah da ba don ya ce sabi'una qa'imuna in sha Allahu ba lakana kama qala to ay al'amarin kaman na annabi Musa ne qala fa qatatu Alayhi sai na yanke magana kawai akan shi na bashi haka akwai tendency kenan akwai kofa ta ba dole bane in an ce sabi'una qa'imuna in sha Allah a samu a bakwan ne ba hmm. <laughs> ina fata an gane ku duba wancan littafin rijalul eh, usulul kafi din nan almasdaru sabiq shine Rijalun kashi faja'ala shuyukhahum hadha min babil bada'i sai aka sanya wato shaihunan nan nasu karin biyar din nan da aka yi sai suka zamanto kaman babul bada'i albida'i suna da aƙidan wani abu su yan shi'a shine aƙidan bada'a bada'a shine Allah yayi yi abu ya gano kuskure ya gyara yayi noticing ya gyara ina fata an gane shine albada'atu kana abu kana abu kana abu sai wani abu ya bayyana a gare ka na kuskure he ka gyara shine aqidan albada'a suna ce Allah wa iyazu billahi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira suna ce Allah yana da wannan albada'a yayi abu daga baya yayi noti Allah din yayi gano cewa akwai akwai abin nan kuskure bai dace haka ba sai kaza ne ya dace to suna da aqida ɗan shi'a na cewa Allah yana da wannan to bi ma'ana kaga anan koda an cikita a bakwai din na insha Allahu Allah ya da to daga bayan mashi'ar Allah din sai ta nuna bai cancanta da su zamanto bakwai din ba ya kamata su zamanto goma sha biyu din shine kofan da ake so a buɗa domin a yi applying ɗin wannan aƙida ta bada'a kamar kai ne ka gama calculation ka gama calculation gaba ɗaya ko menene kai eh, bosa ne ko kuma accountant ne ka gama za ka miƙa sai daga can he ka zo kuma he ka samu akwai kuskure a wancan tarawan da kai calculation da kai he ka sake ka gano kuskure ka gyara to suna ce wannan Allah yana iya yin aiki ya gano wani abu kuma ya canja shi al'iyazu billah to shine suka ce faja'ala shuyukhuhum hadha min babil bada'i wa taghayyuril mashi'ati lillah Allah yana son abu ya canja shi kuma bayan da ya so shi a haka sai Allah ya gano ya kamata ya canja shi ya mai da shi kaza kama saufa ya ati insha Allah kamar yadda zai zo insha Allah mufassalan daki daki ثم تطور الامر عند الشيعه سنه الامر فيجي يجي da hauhawa ya ci gaba da ƙaruwa a wajen shehunan shi'a fa wujidat riwayatun fil kafi aka zo aka samu waɗansu riwayoyi a cikin littafinsu alkafi ku tuna fa duk a kan tantance yawan limaman fa muke wa ghairuhu taqul da waɗansu littattafai kuma suna cewa bi annal a'immata salasa ta ashara an samu wata riwaya kuma kun ga an fara daga ba a san yawansu ba ba a san kuma suwaye ba aka gangaro aka samu su bakwai ne ko aka kara aka mai da su sha biyu yanzu wannan riwaya hai ta tabbatar su sha uku ne <clears throat> su sha uku ne ina fata an gane ko faqad iftara kulaini wa tusiyu shaykhunan kulaini da tusi sun kirkiro hujja don saman ma wannan maganan gindin zama wa gairiha a cikin littafi na usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na eh, ɗari hudu da tara ko kitabul hujja babu ma ja a fil ithnai ashara wan nassu alaihim akwai kuma al-ghaibatu littusi shafi na ɗari ɗaya da biyu alkalamu fil waqifa me suka ce suka ce an abi ja'far alaihi salam kala rasulullahi sallallahu alaihi abu ja'far ya rawaito yace wai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace inni ni ni muhammadu sallallahu alaihi wa ashara da kuma mutum goma min waladi daga ƴaƴana wa anta ya aliyu da kuma kai ya aliyu nawa kenan yawa idan minus annabi eh ah su sha uku kenan eh ni in ji annabi yake ba da labari ni da ƴaƴana goma sha biyu da kai ya aliyu na? duk da annabin kenan ba to ai an cire annabi ai shi annabi ne sha uku ‘ya'yana goma sha biyu da kai ya aliyu da ni muhammadu sha hudu to mu ne zirrul ardi zirrul ardi wato mu ne turakun ƙasan nan turakun ƙasa da mu ne ƙasan nan ta tabbata da ba don haka ba da tana tana tangal-tangal kamar yadda Allah ya ce wal jibala autadan ai Allah ya ce ai mountains waɗannan manya-manyan duwatsu ya kafa su ne a doron ƙasa domin ƙasar ta samu stable domin ƙasar gaba ɗayan ta kan ruwa Allah ya shimfiɗa ta ai shi yasa duk inda ka tona sai kaga ruwa ne a ƙarƙashin kuma malaman abin nan kimiyya sun ce wa 1 over 5 shine kawai bushashe inda ake gini 4 over 5 din duka ruwa ne a duniya to nan inda ake gini ƙasan nan inda ake gini ita ma kanta akan ruwa ne to kamar ka jefar da ƙwarya akan rafiya zai rika yi to shi yasa Allah ya sanya yace wal jibala ya kakkafa duwatsu nan wancan manya manyan duwatsu su suke kafa kasan da ba da haka ba da suke juya da ƙasan tana juya ba za iya rayuwa ba <clears throat> to shine wai wannan riwayan wai annabi ne yace wai shi annabi ɗaya kenan da ƴaƴan shi goma sha biyu sha uku kenan da kai ya aliyu to mu ne zirrul arzi, mu ne bi ma'ana ya'ani auta da hawa jibalaha mu ne ginshikai ko kuma mu ne turakun ƙasan nan da duwatsunta mu muka danna ta bi ma'ana ran da ba ma na ranar duniyan ta me yawa idan ba annabi aliyu yana nan da 'ya'yan shi goma sha biyu idan ba ali akwai sauran 'ya'yan sha biyu in wannan ya tafi ma akwai sauran to ran da na ƙarshe ya zo to duniyan yanzu ba ta da turaka ba su da abin nan wanda suke kafa ta dole a yi alkiyama kawai to bina da mu ne arba da mu ne Allah ya kafa ƙasan nan an tasiha bi ahaliha don kada ta juya ta hautsina da mutanen da ke rayuwa a kanta Fa'iza zahabal dhahaba ashara min waladi wai annabi sallallahu ce idan har ƴaƴana goma sha biyu din nan suka tafi sakatil ardu sai eh, eh, kasa ta hautsi ne ta jujjuya bi ahliha walam shi shikenan kuma ba za a sake rayuwa ba kiyama ta ta tsaya kenan to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ƴaƴana goma sha biyu kaga maino sayyidina ali anan tunda bai ce ai sayyidina ali dan shi bane to kaga bi ma'ana in ka cire sayyidina ali su goma sha biyu ne in ka hada da sayyidina ali sun koma a wannan riwayan kenan at ta'liq malami da malam da ya wallafa wannan littafi yace ga comment karin bayani Hadan nassu wannan nassi wannan maganar idan muka kalle ta da idon basira kuma muka fahimce ta fada tana fanar da mu anna a'immatahum limaman su innan fa bidunil imami ali idan ka cire imamu ali fa ka tarar da su nawa ne Isna ashara su goma sha biyu ne a wannan nassin kenan wa ma'al imami ali idan ka hada da shi imamu ali din yusbihuna talafata ashara kaga sun koma goma sha nawa goma sha uku wa hadha wallahi mala yace wannan maganan wallahi yansifu bunyana shi'ati kullihi ya rugurguza ginin da dukkan shi'a suka yi dukkan ginin da suka yi wannan nasin kai ya rugurguza shi waftara al-kulaini malamin su kulaini ya ruwaito ya kirkiro wata magana an abi ja'far an jabir ibn abdullahi al-ansari daga jabir an abdullahi al-ansari kala yace dakhaltu ala fatima mun yi wannan a can baya na shiga wajen Nana fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadaiha lauhun ko sai na tarar da ita tana rike da allo lauhu fatima din nan da muka yi a can sai na tarar da ita tana rike da allo fihi asma'ul ausiya min waladiha wato a jikin allon akwai sunayen waɗanda aka musu wasici da shugabanci daga ƴaƴanta fa'adattu na ashara sai na kirga su sai na same su goma sha biyu akhiruhum na ƙarshen goma sha biyu ɗin shine alƙa'imu shine mahadi kenan shine mahadi idan kuka tuna a can a baya mun karanta da ya zo ya nema ta nuna masa ce a'a abu ne na sirri da aka sirranta mun bayin ban nuna wa kowa kun tuna ya ce da ba don sirri ba ne da aka ce kada unnuna nuna ma wani da na nuna maka in ba ku manta ba a can baya to amma anan ya ce shi ya leka ya ga Ya'yan nata wanda aka musu wasici da limanci da shugabancin su goma sha biyu har ya gama na ƙarshen su ma shine mahaji to kaga ƴaƴanta goma sha biyu minus fa sayidina alin uban kenan in kuma ka sanya shi to sun abin nan su sha uku ne ka duba wannan magana a sharhi na uku can kasa usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da takwas kitabul hujjati babu ma a fil ithnai ashara wan nasi alaihim kamaluddin wa tamamun ni'mati akwai littafi mai suna kamaluddin wa tamamun ni'mati kammalan addini da cikan ni'ima eh shafi na 256 babi na hudu. ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في النص على القائم وأنه الثاني عشر من الأئمة شيني mahadi shine na cikon goma sha biyu na limamai wa yakfi wanda ya ce to wannan ma ya ishe mu kawai fi bayani dhalalihim wajen bayanin batansu da rudaninsu bi bi an akhtuma bi hadhihi riwaya yace ya isa ma ka ƙara gane bayyanan batan su da rudanin su ma bari in cikita da wannan riwayan kawai iftara shaykhuhum furatul kufi akwai ni shehin su mai suna furat al-kufi ya kirkiro wata riwaya bi sanadihi ilal imami zaid bin ali bin husayn wani labari ya ruwaito ya danganta shi zuwa ga imamu zaidu dan aliyu dan husayn rahimahullah annahu qala wa yace innamal ma'asumuna minna khamsatun ma'asumai daga mu ma'asumai daga cikinmu biyar ne la wallahi yace babu wallahi babu malahum sadisun ba mana shida wallahi ba na shida su kama asumai anan limamai kenan su biyar ne kawai shi kuma wannan riwaya ne da furat al-kufi ya ruwaito ina fata an gane ko to ta duba sharhi can tafsiru furat na suratul ahzab shafi na 339 to kaga su kansu basu su daidaita ba Basu su daidaita akan limaman nawa ba saɓani kawai ba su ma daidaita ba kawai inda ake cewa isna ashariya isna ashani isna akai wanda ba suna kafirta ba su ma yadda da waɗannan ba ba goma sha biyu bane akwai masu cewa bakwai ne su da shi suka yadda akwai masu cewa ma babu masu an ce ba amma ayyana su ba su waye ina hujjan ayyana su sannan in suna cewa sha uku ne gashi kun danganta kun ce manzo Allah ne salsala ya faɗa wannan kuma yace la wallahi kuma rantsuwa yace babu babu babu sama da biyar su biyar ne kawai babu na su ya ce ƙasimatul ƙawasim ce ga wani irin misail da zai sako musu yanzu ya tarwatsa wannan rikita-rikitan nasu ya ce ya atba al-mazhabi shi'i ya kuma biyan aƙidan shi'a da mazhaban shi'a hal alamuna. shin kuna sane kuwa kam ya ataqidu shuyukukum min mahadiyin lahum ladaihim bayan ma wannan kuna sane ma a wajen shehunanku na shi'a mahadi har nawa ne ma ba mahadi ɗaya ba ne akwai mahadoji idan akwai plural ɗin shi ya ce inna min gara'ibil itiqadati ya taƙidu ha shuyukukum daga cikin abubuwa na ban mamaki da shekunanku suke da aƙidansu annahum ya ƙuluna suna cewa inna ba da ƙa'imikum ithnai ashara bayan shi mahadinku cikon na goma sha biyu ɗin nan akwai mahadiyan akhar kuma akwai wani mahadi kuma bayan mahadinsu na goma sha biyu ba shi ba ne mahadi shi ne alƙa'im? to suna da wata aƙida ce bayan shi wannan mahadin na goma sha biyu wanda yake ya ɓuya nan to akwai wani mahadi kuma bayan shi iftarau sun kirkiro wata magana an ja'afar suka danganta ta ga ja'afar an aba'ihi an aliyin radiyallahu anhu wai sayyidina ali ne ya je wannan maganan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ga abin da ya faɗa fil lailati allati kanat fiha wafatuhu a daren da a daren da manzon Allah zai rasu wai ga abin da yace ya abal hasan ya kai baban hasan waye kenan manzon Allah ne wai ke ga masa sayidina Ali baki da baki a daren da manzon Allah zai rasu yace ya kai baban Hassan ahadir sahifatan wada watan je ka kamun fallan takarda da tawada ta rubutu da ya kawo takarda shi sayidina Ali da alkalami da tawada fa amla rasulullahi sallallahu alaihi wasiyatahu sai manzon Allah ya rika masa ya rika fada masa wato waɗanda za su eh, zamanto wasiyansa ɗaya bayan ɗaya na rubutawa wasina ka rubuta wane sai wane sai wane sai wane sayyidina Ali yana tarbuta hattan taha ila hadhal mawdi sai da yazo zuwa ga wannan waje gaba faƙala sai ce ya aliyu ya kai aliyu innahu sayakunu ba'adi ifna ashara imaman bayana ya aliyu za a samu limamai goma sha biyu wa man ba'adahum sannan bayan su waɗannan goma sha biyun kuma za a samu ifna ashara mahadiyan za a samu waɗansu mahadin kuma jerin mahadi na ɗaya mahadi na biyu mahadi number two har goma sha biyu su ma ina fata an gane can limamai ne goma sha biyu to waye na cikon na sha biyun a can mahadin ne sai kuma annabi ce wai bayan waɗannan goma sha biyun za a samu mahadi har goma sha biyu kenan so mahadin farkon daga ina za a fara kirga shi bayan wancan na sha biyu ne za a fara ceto yanzu limamai goma sha biyu sun tafi yanzu za a fara a shigo kuma can din mahadi to waye na farkon bayan waɗancan sha biyun sun tafi wani mahadin ne shi kuma wancan mahadin shi wancan cikon limamai ne shi kuma wannan mahadin na farkon mahadai ne ina fata an gane ko innahu sayakunu ba'di 12 imaman ومن بعدهم إثنى عشر مهديا فأنت أول الإثنى عشر إماما كدوباكما تو كي أليو كي نفركم لإمامي بانغار الإمامي وما شابيو إن كي نفركم ina fata wasaƙal haditha ya ta magana ya ta magana ila an kala sai da ya ce daga kai kuma ran da ka tafi al alhassan ila ibnihi muhammad wato wannan zai rika miƙa ma wannan in zai mutu sai ya miƙa ma wannan kai ne next kai ne next sannan kuma sai ɗansa alhassan ya karɓa ya miƙa wa ɗansa muhammad al-mustafaz min ali muhammad fadhalika itna ashara imaman waɗannan sune limamai goma sha biyu thumma yakunu min ba'dihi itna ashara sannan kuma daga nan sai kuma a fara shiga jerin kirgen mahadai mahadi na ɗaya mahadi na biyu fa idza hadaratul wafatu idan shi wannan mahadin shi ma mutuwa ta zo masa ha ya mika wasiyan ila ibnihi al-awwal ga dan shi na farko almuqarrabina lahu wanda suka fi kusanci a gare shi thalathatun asami ka ismi wato sunayensu uku ne irin sunana wa ismu abi da irin sunan babana kuma wato irin sunana sunan waɗannan ɗin da za su zo su ma sunansu muhammad bin abdullahi to su ne sunayensu kaman sunana sunayen iyayensu kamar sunayen mahaifina shine salafatu asami ka ismi wasmu abi wa huwa abdullahi wa ahmad wal ismu thalithu shine na ukunsu shine almahadi wa huwa awwalul mu'minina shine farkon mu'minai ta rasa sauran su a me suke woho to ku duba wannan a sharhi na kitabul ghaiba litusi shafi na 107 zuwa 108 ma ya dullu ala imamati sahibi zaman inda ake bayyana shugabancin ma'abucin zamani ku duba biharul anwar mujalladi na 36 shafi na 260 zuwa 261 babu nususin rasuli sallallahu alaihi wasallam mala yace ta'arud tufka da warwara karo rawa shaykhuhum tusi shaihin su tusin ya sake ruwaito cewa a'a annahum ahada ashara ne su goma sha ɗaya ne ba sha biyu bane su mahadin kenan su ne an abi hamzata an abi abdullahi fi hadisin tawilin a wani hadisi mai tsawo ya ce bari ya yanka shi kawai annahu kala ya aba hamzata inna minna ba'dal qa'im lallai mu din nan daga cikin mu din nan ba'dal qa'im bayan mahaji jerin limamai goma sha biyu din idan aka zo kan mahaji eh to ba'dal qa'im akwai ahada ashara mahajiyan bayan wancan mahadi na goma sha biyu shi cikon limamai ne bayan wancan sai ce akwai waɗansu mahadin da za su zo kuma su goma sha ɗaya ne min waladil husaini dukkansu daga 'ya'yan tsatson husaini za su fito kaga wancan ya nuna limamai goma sha biyu wannan kuma mahadin su sha ɗaya ne haka suka yi ta abin nan ka duba sharhi a can ƙasa kitabul ghaiba littusi shi ma shafi na ɗari uku da tara sannan muktasar basairu darajat shafi na ɗari da goma za ka tarar da wannan ce ce kato ga abubuwa ma mai ƙona zuciya rawa sun ruwaito wai bi anna aliyan lalle sayyidina ali radiyallahu anhu shine khatamul wasiyina shine cikamakin waɗanda aka yi ma wasiya su ɗari da dubu ɗari da ashirin da hudu ɗin nan idan fala wasiya dahu babu wani wasiyi bayan shi amma a can sun nuna manzo Allah da dictating wa sayyidina Ali yace wasiyai in ka mutu ka ba ma danka Husaini kaga wasiyi kuma nan ya nuna sayyidina Ali ne karshen wasiyai babu wani wasiyi bayan shi wa hadhihi riwaya tahdimu bunyanahum min alqawaid wannan riwaya ma ta rugurguza ginin su ma daga tushe wa takhirru alaihim saqafu kai ta rubta mada rufin ma a kansu saboda taraffudihim min fawqihim yaqulu muharrifuhum bi anna aliyan kala wai sayyidina ali ya ce wa hashahu ba shi bane kuma bai fada ba wai sayyidina ali ce ana aminul lahi ni ne amintaccen Allah wa khazinuhu ni ne taskokin Allah wa ibatu sirrihi ni ne wato matattaran sirrin Allah wa hijabuhu ni ne shamakin Allah wa wajuhu ni ne fuskan Allah wa siratuhu ni ne siradin Allah wa mizanuhu ni ne ma'aunin Allah mizanin Allah wa hashiru alhashiru ila Allah ni ne mai tara mutane da da su zuwa ga Allah wa ana kalimatullahi allati yajma'u biha almutafarrid ni ne kalman Allah da yake hada abin da yake rarrabe wa yufarriqu biha almujtama mujtami' ni ne kalman Allah da take rarraba abin da ke haɗe ko ta haɗa abin da ke rarrabe wa ana asma'ullahi husna ni sayyidina aliyu ni ne sunayen Allah tsarkaka wa amsaluhul hul'ulya da misalansa madaukaka wa ayatuhul kubra ni ne ayoyin Allah mafi mafi girma wa ilayya tazwiju ahlil jannati aurar da yan aljanna ma ni ne Allah ya wakilta abun a hannuna in ka shiga hurul inin da za a haɗa ka da ita duk sayidina ali ne za a zo ban san ko na auren maka na aura koya ne duk dai shi za a wakilta ma wannan abun duka sayidina ali in ji su yanda suka kirkiro shi ne ya faɗa wa ila wa ilayya azabu ahli nar kuma Allah ya damka azabtar da yan wuta a jahannama a hannuna wa ilayya iyabul khalqi jami'an a gare ni makoman duk kan halittu gaba ɗaya wa ilayya hisabul khalqi jami'an sannan yi wa dukkan halittu hisabi a hannuna yake wa ana amirul mu'minina ni ne shugaban mumunai wa ya'subul muttaqina jagoran masu tsoron Allah wa ayatu sabiqina ni ne ayan magabata wa lisanun natiqina harcen masu magana wa khatamul wasiyina kun ga point din ni ne cikamakin wanda aka yi ma wasiya so babu wani wasiyi bayan shi kenan to ina aka samu goma sha ɗaya ɗin nan ƴaƴan shi ɗin da aka ci an musu wasiya daga shi sai su kaga wannan ya karyata su wa warithun nabiyina ni ne magajin annabawa wa khalifatu rabbil alamina ni ne khalifan Allah ubangijin talikai wa siratu rabbi al al-mustaqim ni ne tafarkin Allah madaidaici wa qistatuhu ni ne adalcin Allah da ma'auninsa wal hujjatu ala ahli samawati wal ardina wa ma bainahuma ni ne hujja ga ma wanda suke cikin sammai da kasai da kuma abinda ke tsakaninsu bi ma'ana sayidina ali ne hujja a gobe kiyama duk wata halitta da suke sammai da kasai da abinda ke tsakanin su to an kafa musu hujja fa da zuwa Sayidina ali in ba su yi imani da shi ba to kenan an yanke musu hujja wa ana alladhi ihtajja Allah bihi alaikum ni ne wanda Allah ya kafa hujja kan, da ni akan ku fibtida'i khalqikum wajen farkon halittanku? ku hmm? wato kaman da shine Allah ya dan tattauna wajen halittan mutane wa ana shahidu yawmaddin ni ne mai shaidar ranar tashin alkiyama wa annan ladi alimtu ilmal manaya ni ne na san dukkan wani ilimin mutuwa a waje na yake yaushe wani zai mutu yaushe zai mutu wani duk da ya kalli jama'a ya san kawai ranar mutuwan wani wal balaya ilimin bala'i da musiban da zai saukan ma jama'a ko zai saukan ma Mr. A ko B duka yana wajen shi kawai wa faslul khitab shine mai rarrabe tsakanin menene tsakanin ah, abun eh, eh, eh, wanda za a hisabi gobe kiyama mai rarrabe tsakanin rigingimu wal ansab da kuma nasaba wa ana alladhi sukhirat li sahab ni ne wanda Allah ya kore wa girgije gaba da wani da ita inda yake so yace girgije ya je ruwa a garin waɗannan yayi kada ya je can ba zai je ba warra'at shine Allah ya damka masa menene ya hore masa tafiyar da tsawa walbarak da walqiya wal zulmi da duhu wal anwari da haske wal riyahi da iska wal jibali da duwatsu wal bihari da koguna wal nujumi da taurari wal qamari da wata wa ana ni ne mai shiryarwa wa ana alladhi uhsitu kulla shay'in adada ni ne mai kididdige kowane abu da ka sani in san adadin sa wa anhala in uh, anhalani rabbi ismahu ni ne wanda Allah ya rada mun sunan shi wa kalimatuhu da kalmansa wa hikmatuhu da hikimominsa wa ilmuhu da iliminsa wa fahamuhu da fahimtarsa me aka rage wa Allah ali ne kawai Allah shi sa ya kona wasu suka ce haka nake eh haka nake to ku zo nan ya babbaka su da wuta saura suka gudu sai ba kun ce ni ne Allah ba Bala ya ce at-ta'liq wannan maganan da na ɗauko ku duba ta a kitabun raja'at ar-raja'a wani littafi na raja'a kun sa raja'a aqidar raja'a a wajen shi'a shine mutum in ya mutu yana iya dawowa kamar yadda kiristoci suka ce yeso ya tashi ko to su ma suna da aqidar limaman suna tasu in sun mutu karkace sun mutu suna nan za su dawo kuma suna dawowa mallan yace da Allah ta'aliki comment maza abqa shuyukh shi'ati li rabbil alamin don Allah menene shehunan shi'a suka rige wa Allah kai wa ma qadarullaha haka qadari wallahi waɗannan ba su daraja Allah yanda ya cancansa su daraja shi ba alhalin wal'adu jami'an qaddatuhu yawm al ko Ƙasa gaba ɗaya ƙasa da muke ganin ta ƙasai guda bakwai ɗinnan nan suna cikin damkar Allah yanda ka naɗa fefa ka rikaita ta haka Allah zai naɗe ƙasai guda bakwai ya riƙe sa da hannu ɗaya sannan wasamawatu matsuyatun biyaminihi sammai bakwai ma ya naɗe su kaman fallen takarda ya rike su da daman shi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ga irin wannan kaskanta shin da aka yi wa ta'ala Allah ya ɗaukaka yayi nisa amma yushrikuna ga barin irin wannan kalamai na shirka da ake masa ina fata an gane ko to wannan shine abinda ya saukaka na fata an gane to yanzu dai akwai waɗansu mahadin su goma sha biyu wani sun ce ƙarya ne sha ɗaya ne limamai kan tun ba a san nawa ba ne ba san suwaye ba ne aka ce 'yan gidan sayidina ali ne aka zo aka ce har akwai ma waɗansu mummunai. aka zo aka ce biyar ne aka mai da su nawa bakwai aka mai da su sha biyu suka zarce suka je sha uku to a hakan dai babu wani tabbas haka Allah ban ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum